tarihin duniya manyan kasashe wanda ta gaba to sai su ka tafi da kokarin ci da kansu to muna haka don mu kasa mai yalauta abinci mai jima'a masa mu samarin mu da mu aikin yi kuma mu kawace mace mu da aka yi ma makwance mu ba ci ma ba bane. domin kafin a samu mun fito wannan kasa ta mu na arewacin Najeriya mu kirkin Najeriya ta fannin noma amma yau mun waye gari saboda samun kuɗi mai masauki mun bar noma don haka mun zama abin dariya da mamaki don haka muna son da yarda Allah da Allah za mu ci gaba da ƙoƙarin mu mutanen mu sun koma ga sana'a da albarka ta noma da kuma inganta harkokin mu na ƙasa don mu ga cewa mu Allah ya da Allah mun shiga sahun gaba wajen ci gaba na ƙasa ta mai albarka tsohon shugaban najeriya na mulkin soji general ibrahim badamasi babangida ne dai ya kaddamar da cibiyoyin yana kuma ganin za su yi tasirin gaske ga daukacin yankin arewacin najeriya na imani idan misali arewacin najeriya da kake magana akwai jihohi guda goma sha tara idan kowa zai yadda sokoto ke duk waɗannan matsaloli da wahala ba za mu same ta sauran jihohi na arewa akwai abubuwa da za su zo su koya a nan su je kuma su ingantar da ita a nasu state din saboda haka ni zan yi kokari in kira sunan duka gwamnonin da ke jihar arewa su zo nan sakkwato su yi koyi da abin da ke faruwa a ciki in kuma sun yi hakan allah yadda cikin dan karamin lokaci za mu samu abin da muke nema kuma bukata za ta biya to wata matsala kuma shine da yawa zaka ga jama'a a yankin arewa din su ma sun gudana aikin noma din sun je zuwa ga wasu sana'o'i ko kuma wasu ayyuka wanda suka fi ba su kuɗi nan take eh yawanci duk rashin sanar da su ne rashin ilmantar da su in aka ilmantar da mutane aka sanar da su an ka taimaka musu kuma ana ba su abubuwan da za su yi amfani da shi kaga za mu ci gaba janar babangida dai yana ziyara ne ta kwanaki biyu a jihar sokoton inda kuma ya kaddamar da wasu ayyuka daban-daban da gwamnatin jihar sokoto ta aiwatar